yanzu yanzu wani mummunan al'amari ya faru da jarumin kaniwood wato kwam adam a zango kamar yadda a yanzu haka wannan lamarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin ya kamata duk wani masoyin sa ya ji wannan mummunan al'amarin da ya faru da shi kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka sani adam a zango ya kasance fitaccen jarumi a masana'antar kaniwood kuma yanzu haka tauraruwarsa tana matukar haskawa a gazalika yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood waɗanda a yanzu haka suka samu ɗaukaka domin a yanzu haka idan ana lissafin manya-manyan jarumai a masana'antar Kannywood za a saka Adam e Zango a matsayin farko domin a yanzu haka yana da masoya a kafofin sada zumunta da kuma ɗaukakar da Allah ya mai. A safiyar yau ɗin nan ya bayyana wani rahoto wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin wannan abin da ya faru da shi ya zamo izina ga wasu mutane waɗanda suke aikata abubuwa a shafukan tiktok domin a yanzu haka ga cikakken rahoto a kan abin da adam a zangon ya bayyana a shafinsa na instagram adam a zango ya bayyana wani bayani a shafinsa na instagram kamar haka inda ya bayyana cewa wallahi yau na yi mafarki kan tiktok ba zan faɗi lital ɗin ba amma dai iyayenmu na cikin masifa ba kaɗan ba na yi tsammanin ganin masu yin tiktok ta hanyar da bai dace ba a cikin azaba sai na ga iyayenmu iyayenmu ne a ciki ban san me allah yake nufi da nuna min hakan ba allah ya yafe mana ya ba mu hanyar samun zallar halartaccen arziki amin summa amin wannan mafarkin shi adam a zangoye a kan 'yan tiktok waɗanda suke fitowa suke baɗala suna aikata abin da bai dace ba kamar yadda ya bayyana cewa ya yi mafarki ya gansu a cikin bala'i kamar yadda a yanzu haka ya bayyana cewa ya kamata mutane su shiga taitayinsu domin wannan mafarkin da yi ba wasa ba ne ba mafarki ne na gaske kamar yadda ya bayyana a shafinsa na instagram a yi ka mu sauraro idan ba za ka manta ba ka san cewa mutane da yawa suna fitowa kafar sada zumunta ta TikTok suna aikata abin da bai dace ba domin wasu za ka ga mata suna baɗala wasu kuma sun fito kafar sada zumunta suna bayyana tsaraicinsu musamman shafin TikTok domin a yanzu haka shine ya shura wajen aikata abubuwan da bai dace ba. a yanzu adam zango ya yi wannan mummunan mafarkin ne hakan nesa ya fito ya bayyana wa 'yan uwansa musulmai domin su shiga taitayinsu haka zalika su san irin abubuwan da za su ringa aikatawa domin allah duka yana ganin su kamar yadda ka sani mai sauraro a yanzu haka in dai ka shiga kafar sada zumunta ta tiktok sai ka ga abubuwan da ake aikatawa za ka gane cewa ana aikata abubuwa na marasa daidai kuma a yanzu haka a tsammanin su sun ci banza bai san cewa allah yana sane da su ba duk abin da kari allah yana rubuta shi domin a yanzu haka idan ka je can za ka tarar da abin da ka shuka a yanzu muna fatan allah ya shirya waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa a kafofin sada zumunta na tiktok domin a yanzu shi adam izango e. allah ya nuna mai wani abu wanda ba kowanne bawan allah ne ya nuna mai ba muna fatan allah ya shiryar da mu ga baki ɗaya kuma allah ya sa wannan mafarkin da adam izango e. ya zama silar shiryar wasu daga cikin 'yan tiktok ɗin amin sun amin mu da nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode